أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة مسلمين نارو الله سبحانه وتعالى بيترقى كوا وأيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da jirgonmu da tattaitawanmu ya kara mana imani da hikar da ikhlasi da kuma roƙa mana a tsoro duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira nan da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta da kyakkyawan ƙarshe idan addu'a ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yin ramadana na 26 na wannan shekara ta hijiriya ta mu shida, wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan uku na shekarar miladiya biyar. suna nan a suratul furqan da yarda Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta 59 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وذاتهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Ina maɗaukakin sarki mai girma da ɗaukaka da buwaya yana ci gaba ne da kawo hujjoji da irin ayyuka wanda shi ne kaɗai ya kaɗaita wajen aikata su wanda kuma su suka sa ya cancanta a bauta maka shi kaɗai ba tare da haɗa shi da kowa ba domin ayyuka mashi kaɗai ya yi su babu da ya taimaka maka babu wanda ya nemi shawaranka babu wanda suka yi haɗa da haka in shi ka tsaye a gushi, to shi kai da ya cancanta da bauta masa bai kamata a yi kaburin wani Allah a shigo da shi cikin ayyukan da Allah ya yi a daidaita taso jan bauta alhalin shi bai yi irin abu da Allah ya mana Allah ya ce, Allah nan da yake kira a bauta ta masa shi kai shine allazi khalaqa Shi ne wanda ya halicci sammai bakwai wal arba da kasai bakwai amma bainahuma da abin da ke tsakaninsu. su sammai bakwai da abin da ke can cikinsu. su dan kasai bakwai da abin da ke can karkashin su sannan abin da ya yake in between tsakanin sama da ƙasa da rayuwa on surface a doron kasa da yake tsakanin sama da kasa duka Allah maɗaukacin sarki shi ya halicce su fi sittati ayyamin a cikin kwana shi kawai an da gama halittar samai bakwai din nan da da bakwai din nan da duk wata halitta da take tsakanin su da duk wata halitta da take cikin samai bakwai din da duk wata halitta da take cikin da bakwai din ثم استوى على العرش Allah ya zafi inda yake son ya daidaita sai daidaita a kan al'arshi. Malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya fara halittan ne a fi cikin ayyabin. Yahudawa suna cewa, Kristoci suna cewa, ya fara halittan ne ranar Litinin, Talata, baraba alhamis juma'a ana nawa kenan shida sai a kafar bakwai a shida sai ya huta ranar lahadi ya huta ranar lahadi kristoci kenan shi sa suke hutu ranar lahadi dama ba a ga mashi tsakanin yahuda da kiristoci da kristoci suka ce ƙarya kusa ya fara halitta mai ranar lahadi litinin data rafa alhamis juma'a sai ya huta ranar asabar sai sa suka zaɓi asabar ranar hutunsu daga ba a zuwa aiki ba ana rufe komai saboda Allah ya huta a ranar Allah wa ta'ala an bayi shirko, Allah ya ɗaukaka ya ci karfin a ce ya gaji kuma sai Allah madaukakin sarki ya hana mu mai koyi da kar wani ya fito ya ce cikin mutum ya fara ranar a kafar lahadi litinin talata laraba alamin sai ya huta juma'a sai ma Allah ya mu huta ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis salati min yawmin jumu'ati aw ila dhikrillah amma wa zarul bai'a ni ma na ce bar kasuwanci da ko ina amma ya nudiya lis salati min yawmin jumu'ati lokacin da imam ya hau mimbari lokacin da za a kira su domin a zamanin da zo Allah da bakar da Umar ga sa'e ɗaya kiran sallah sau ɗaya ne na ranar juma'a sayyidina Usman ne a zamaninsa ya fara kiran sallah na juma'a na biyu to lokacin da imam ke hawa mimbar yana ci assalamu alaikum zai zauna ya zauna lokacin ne ake kiran sallan da wanda daga kiran sallan sai hudu lokacin ne Allah ce kowa ya rufe wajen kasuwanci ya zo menene ya ji wannan hukunci amma sai ta kun ya ci salatu ya ka idan da sallan juma'a fantashiru fil arzi. kowa ya baza ya koma masu harkokinsa wa min fadlillah kowa ya ji ne ne Allah yawa mutum ya dawo iyalai a noti ba yin ba abin da ya kai ce kula ne hana a nemi abin kyau Allah a abi ban hana ta ba hana ta ba yawa kar bar wani da wa ta ce ni ne ni sai na hana lokacin da liman ya hau hukuma dimbari zuwa lokacin da idan da kanta ana idan da kalla wata gomin fasila kowa ya nemo abin zai kira iyalansa amma waɗancan da safiya ne har yamma duk ba su kasuwanci ɗin masu suka tsora wa kansu a wata suka Allah ce wala kar samawa samawati wal ardi fi sittati ayyamin ba ma masana min lughub lati mun ci samai da ƙasai da abin da ke tsakanin cikin kuma shida a babu wata gajiyan da ta same mu mun zama halittar ne kuma a kwana shida kuma da haka ba wai jiya muka bane muka huta ranar a litinin a wata rana a cikin babu in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan kiran ƙarya ne da danganta ajizanci na gajiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda mushrikai ne suka yi kuma Allah sai ya kona su a bisa wannan ƙarya da suke dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya maida musu martani a wancan suran Ar-Rahman wanda mai rahama kenan shi ya yi wannan abin shi ya yi wannan halittar cikin kana shida mai rahama kenan aiki mai rahama kenan an kai ne wani ya yi abin bajinta a yi bajinta a yi bajinta ya kashe haka su ibrahim kenan su kawai kenan ina fata an gane kuma allah da ya yi wannan ya wannan ya nuna ikon shi da iyawansa da bajintansa litan mai bakwai ɗin litan mai bakwai kalli abin da ke cikin san mai bakwai ɗin kalli abin da ke karkashin kasai bakwai kalli abin da ke tsakanin su a cikin kwana shida aka gama su Allah kenan Ar-Rahman fas'al bihi uh, khabira ko ka tsara tambaya ka ji game da Allah ka baka labari abinda ya ya fi wannan fata an gane ko fas'al bihi khabiran ko ka tsara tambaya da kawa a game da Allah a bayyana masa tsarin bayani da sifofi da waɗansu ikon kuma da yake da su da wannan ɗimma fata an gane yadda ayin suke nufi wa idza qila lahum idan aka yi makafirai wa'azi aka musu nasiha da gargadi aka jawo hankalinsu zuwa ga suka wannan Allah mai rahamar nan da wannan irin halittar su ta masa hanyar yi masa sujada da ruku'i a girmama shi don aka gawo hankalinsu wa idza qila lahum isjudu lirrahman irin wannan mai rahaman da yake irin wannan rahaman a bauta ba ku amshi shi ba ku rika masa sujada kuna sallah sai ar-rahmanu me yasa ar-rahman Allah sai ar-rahman shago'e menene su ar-rahman eh anasjudu lima ta'muruna wannan ke za mu umurce mu rika masa sujjada mu bi umarnin ka mu rika yi wannan sujjada da hun nufuran sai haka ya kara musu ne san kuma ana kiran su zuwa ga imani don wata aya da aka nuna musu sai ayan ta zaman to bi kuma na kara bauɗewa kuma domin aka kira su sai su tarwatse farrat min tsakwara an dabbobin da suke tarwatsewa idan suka ga zaki ina fata an gane Allah sai ya nuna cewa ko ku girma ni ko kada ku girma ni ko ku yi imani da ni ko kada ku yi imani da ni Allah shi ya yaba wa kanka. yake tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan Allah sarki ya ɗaukaka ya girmama ya wuce inda kuke zato. Labi ja'ala fi sama'i burujan wanda ya sanya mana taurari a sama ya halitta sama ya kawata ta ya sanya mata taurari masu haske wanda taurarin nan kuma da ya sanya su amfanin su guda uku ne duk wanda ya nemi amfani na hudu to yayi wa Allah shishigi amfani na farko an halicci taurari ne zina zinatan lissama'i walakar bayyana sama a duniya ba biha an ta sama ne da taurari su rika sheƙi su rika jalli suna hankalawa mutum ya kalle su ya sama ta yi sannan waje an na haru juman lissayafi ne aka kunye taurarin kuma wata irin wuta tana fitowa daga cikinsu tana harbin shekaru alladina yastahiquna sam'a wanda za su iya hawan juna su yi tsawo su hau juna su yi tsawo suna zuwa suna sato hiran mala'iku a sama ta ɗaya me za su yi gobe me za su yi gobe a ku ne ma'aikata ku kuna kuna hira yawa wani gobe a me duti ka ne cika zo da zan an je kasuwar nan ne kawai kundawa ka za ka ba sai fa eh gobe wani ne da yake kunce din nan shekara da shekaru ba da lafiya gobe ne za a warkar da shi kawai ya tafi gida a tunane shi a asibiti ai kuma fa wane ya to wane dai ajalinsa ne gobe wane fa zai rabu da matan shi nan wane fa zai aiki aure wane fa zai da matan shi wane zai arziki wane fa kai abin da aka bashi na fasa a kona su gobe suka je an yi hatsari an yi gubara ya rasa shago ya rasa motoci ya rasa su sun da irin hira hira ina su kuma shi kanu sun kafa kun mai suna ji sai kaga suna fatin fatin kuma ya dama wannan sai a gudu a kaiwa bokaye a gudu a kaiwa bokaye abin da zai faruwa ne inda zai rashin bai da lafiya ko kaza kaza zai warke kaza kaza dama akwai yan informant a gidaje ko ina ana zama da aljihun nan akwai informant wanda suke kai labarai a cikin kowa ne za su zo wajen ka kan matsala kaza da kaza da kaza din da kowa ne gashi abin da ke samu su ji su ba da leakage su ba da leakage ana zuwa gun ka kace ta tsanan ina Ibrahim ko da alaji dan Juma yi dan doya ka kaza da kaza shine shine eh ta wani irin da ba ba ne kiramu ko ta ce yau ka kaza ka warke an gama ba za ka warke gobe ta haɗa wani gari a kai ta tana tashar da koko kunu ta ya fa'uwa la ya zurru dama magani, dama kawai ana ba ta tashi to idan su samu wannan gaskiya guda ɗin sai su ƙarar rai har ɗari a jikin bokaye don a ƙara natsuwa da suka ƙara yadda da su Allah ya sanya wata wata wata wuta a jikin taurarin suna fita kamar mizal lokacin da suka hau juna za su fatar wannan ganin sai a harbe suka wannan mizal shi ba wata ranar za su wata wuta fiye ta fito haka wata ranar ta kona su da haɗe ta sama da su wata rana a kona na sama bayan kuma information har ya tafi ta sama suka bisa hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma al'insu tauraron da suka shirya da masu tafiya cikin kuma da dare da saurarin suke gane gaba da su suke gane a yamma da su suke gane kudu suna abinda wani ilimi ne da afirka koyon su da masu suke jiragen ruwa wanda suke tafiya a cikin dukkan dare kan ina suka dota su taurari ne da masu tafiya dare eh, wa alayya wa bin najmi hum yahtadun kamar yadda ba su cikin suratul an'ami nake ji ta shiriwa san inda suka dota waɗannan su ne amfanin taurari guda uku amma waɗanda suke nasabta wani abin da ya faru na alkhairi ko na sharri ga wani tauraro waɗannan su ne almunajjimun su ne masu bugun taurari masu bugun taurari wannan salo ne na ijiyawo ma'arifa ilimin kai. wannan salo ne da suke rayawa wace sun san ilimin gaibi ilimin da koye sai ka zo a duba a ci abin da su ne ka ai saboda tauraro kaza ya koma Ta wannan tauraron ka gani ya matsa ya za kuma shi ne kaza da ya faru shi a rika nafiyin wani al'ahwalul kauniya abinda ke faruwa a duniyan tana danganta da sauraro wani sa idan ka yi arziki ko ka fara yin arziki a ce ai sauraron ka yana da ciwo sauraron ka na haskawa ka gani sai a rika duba cikin saurari sai suna ce maka amma an hajji akwai ya can sun zagaye nan sai ka ba da kudata da eh, ba za a bar ka ba sai an ci dabbobi shanu su menene a yanka a menene a ce ka yi sadaka da kaza za a kama almajirai ka kawo miliyan ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo a kara kau da makiyan ina nan to wani su almunajjimun Ya amfani da su wajen abincin tsafi ta ta ci makamantan wannan sharri ne koyon shi a kuma ilmin falak babu babu laifin astronomy babu matsala irin yan falakin da suke gano lokacin fala a shekara lokuta kaza wannan lokuta kaza kaza kaza masu abubuwan da za su faru za a samu eclipse a ƙarshen watan april za a samu tsananin rana a lokaci kaza wannan ilmul afraki babu wata matsala a nan amma a ilmun nujum ana danganta wani bala'i da ke faruwa da su alhalin Allah ne ko kuma wani abu na alheri da su Allah ya maka alheri a ce tauraro ne wani jaraba ita ta iya same ku ake sauraro ne wannan shirka ne Allah ubangi rufa mana asiri tabarakal ladhi ja'ala sama'i burujan sunan taurarin kenan wa ja'ala fiha haka ga eh, waɗansu manya-manyan hotel a jikin Madina ko Makka masallaci ana ci burj burj abraj ko buruj irin sa ana kiran su hotel ne sa hotel a kaza su ana kiran su buruj وعند أن توسط ذات البروج اليوم الموعود وجعل فيها سراجا أن الله يسنى رانا أتكين سماء سماء عند سراجا حسن سينا بذاتي السراج شيني أبو يزران كوما يحسي كما مي ذاتي شيني حسن رانا وقمرا الله يسنى منا وتا muniran mai haske amma hasken shi na sanyi ne baya kuna irin na rana wata za ka ga haske ne ga shi nan ba hasken mai sanyi shi kuma wancan firaj irin na rana ne yana da zafi Allah maɗaukakin sarki ne wanda ya isa ya girmama ya bunƙasa ya kai matuƙa duk shi ne ya yi waɗannan abubuwan sannan kuma har ila yau da huwa allazi ja'ala laila wannan hara khilfatan Allah shi ne ya halitta mana dare ya sanya mana dare da yini khilfatan suna maye gurbin juna suna tafiya haka dare in yazo, zo can gari sai ya waye yini yazo, zo dare yazo. Yanda yadda tafiyan fedan keke a su fedan keke ta tana sama ɗaya kuma tana yawa idan aka taka na sama sai ya dawo haka na kasa sai ya dawo sama haka a yadda ka kana tafiya a cikin kali shi ma fitan dare da rana haka ce tafiya sai ka kashe shekaru sun sun tafi ma malan shekarun ka ta haifa ga kura kawai da bukin gashi ne da kai ta haifa ga kawai ta fara tattarewa tafiyan dare da ranar ko da kaki ta dunkule ta koma ɗaki kan da za ka fito ba za ka yi shekara saba'in a ɗaki kulle in an fito da kai dai sai waɗannan an ga tasirin kwanaki nan khilafun laili wan nahar khilafun laili wan nahar sai an gansu a jikinka domin suna tafiya kawai yawa laili wannan naharu ya amalani fika kabal fihima dare da rinin suna aiki a kanta, ko da ba ka yi aiki a ciki ba su dai suna aiki a kanta. a da in an fito da kake an ka ja kawai ka ja ya fata an gane Allah ya yi haka tafiyan dare da yini kusan rana da yini wayan gari dubu dare rana dare yini Allah ce ni na halicce su liman arada an da zakara da duk wanda yake so ya yi tunani ya zauna idan dare da faɗuwar rana sun ishe shi wa'azi idan dare da yini sun ishe ka wa'azi tafiyar cikin ne za ka gane cikinsu aka haife ka dole cikin ɗaya aka haife ka cikin ka girma cikin ka yi arziki cikin ka wani abu cikin su za ka mutu ciki ɗayansu za a binne ka kuma yau idan ka je inda da kake yaro ka je garin da za ka taso sai ka da tasirin cikin rana da faɗuwan da zuwan dare ɗin da ka tasirin da kamfani nina. da akwai shafi a nan da muke iyo sai ka zuba sai yashi kai da a kotu bishiya a nan da muke hawa ma malam muna cin mangoro ana biyo mu magiya yau babu ita ga inda gidan suwa ne suke yau waje ya zama to kai ga gidan suwa ne su kawai sun ishe ka wa'azi ne ka ga wani dam da da kuke nutse kuke min kaya ma malam yau babu shi kafa ta cike shi kawai wani dan tsauni da suke gangarawa sai ka ga shi ma ka haɗe shi sai ka gane abin da zai kayawa kamar da ya ga gidan buliyama mara wani tattalin ina ya rasu ga gidan sarki ba da nan wajen kuma e eh nan ake kwasan gwanda mutu na yi mutu babu sai sai sai kura babu komai a wajen zai rika sa kana abubuwa kana kana abubakar sai ba ku ba duniyan nan ana tafiya duniyan nan tana tarewa. ko ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne wani gurin in ka je kai ne kawai ma mala an tashi ma a gari babu shi da nan in ji ku kuwa almajirai su kai ɗari yau babu komai a wajen man arada an ya zakara au arada shukura ko wanda yake ya gode wa Allah na aka yi aka ga inda ka fito kuma wannan ɗan ɗakin kun ga ɗan aiki ita aka haifi wani miliyoniyan nan dan Allah wallahi nan ya fito ya fito a ɗan gonar rogon su can shukrulillah ni na fito nan da kuma wani a gari. ga shuka rogo daga noman rogo ma mala ya fito kuma ɗan birni ko ɗan birni ya sayi estate ba ɗaya ma malam ɗan birni su suka ta masa suna ɗan labai ɗan labai au arada shukuran da wanda yake so ya goge wa Allah ai ya yanda yake yanzu da yanda yake a da in an nuna masa inda ya fito duka abin wa'azi ne sai mutum ya kara goge wa Allah ko ku ga gidan wani a zo a ga wani mansion wani irin gida ku zo mu sai kauye ku ga inda aka haife shi nan ne dan aka ba ma ba ta ba ta man arada an yadhkara aw arada shukura ke ta mutu ya rika tuna baya kuma mai boniyan nan kuma abin na eh ga inda yake shayi nan nan yake shayi ga inda yake siyo ga inda yake siyo fatu nan yau shi ya so kaza in ka tuna da kai ne mai sayan fata kauye kauye yau in ka ga yanda ka zuwanto wani abu da ka kara gode wa Allah ba والذي جعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر أو أراد شكورا wanda yake so ya yi tunani ya karfi musulunci kan dare da faɗuwar ranar ishe shi ga wanda yake so ya gode wa Allah ya kara bauta wa Allah ya ƙara zage damfe wajen riƙe Allah fitowar dare da faɗuwansa na ya ishe shi a Yayin da yake a da yanzu shi ne wane nan ina fata an gane ko ibadu rahman Na'am. Allah sai ya ci mana An ga bayin Allah na farai kun ga bayin Allah mumunai sai alladina yamshuna ala ardi su ne waɗanda suke yawo a doron ƙasa haunan cikin natsuwa cikin tsoron Allah cikin tawalu'u ba tare da alfahari ba ko nuna girman kai ko ɗagawa ko wani ƙwambo ko ɗaga kafurawar shi ɗan wani a'a su in suka wuce ba ba ka gane wannan waye ne saboda yadda ya sunkuyar da kansa ya mai da kansa a komai da Allah subhanahu wa ta'ala yamshi da alal ardi aunan kansu kuma masu jijin da kai sai Allah ya faɗe su wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tafriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha wani idan yana tako eh, kike da ya zo gun mutane fa'ir haddahu sai ya kauda fuskar shi ce assalamu alaikum na wani na zuwa kuma a kai za su sa’ir haddaka lin nafi a kan cikin arzi harahan duka irin shi ne Allah ya ce masu tafu in nan kim kim wai da su waɗansu ne ko yaƙe ko ala su na ɗan tafiyar arzi duk yadda ka za ka tafin ba za ka iya huda ta in shaka yawa ba za ka iya fara filifin in so na ɗari biyu nan da ake zama ba za ka iya huda falan tablugal jihala kuna duk da kake tsada kanka kake wani aka fada ka kasuwa ne sai ki ba ka kai duwa ko tsawo alhamdulillah sai wani faro ne kawai lan tafri al-ardh wa lan tablugha al amma bayin Allah mumunai na kwarai zaka ga takun su doron kasa babu alfahari babu takama babu jiji da kai wa idza khatabahum al-jahiluna idan suke wuce kan wawaye dan takala dan tsokana eh ta ah, ya wani ustazu sun ba ake tafiya ai salamu alaikum ustazun na ina salamu alaikum da sinun Kaban tsokana da takala sinun din sadun zai mai salamu alaikum ya ustazu ya a kenan duba wanda a ruwan shi ba ta duba damar rubi ya ta zuwa idan suka wuce ana jinsin su ana raɗa ana tafiya usul sai sun wuce an ci ku an ku ya wuce an ci ku salamu ya ustaz tsaban izgili a kala da tsokana ta ta hubul jahiluna don suka wuce waɗansu wawaye dolaye gaulaye shashashu suka takare su suke salaman sai su nuna musu suka masu tsada hankali ba ne ba masu son tashin hankali ba ne ko su nuna musu salaman ɗin su yi shiru su wuce da kula su ko kuma su nuna musu babu ruwansu da wannan takali sai ta fata da humul jahiluna قالوا سلاما نعم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نعم واتو أنا nan أنا جيرو jero mana qualities sifofin ibadun rahman bayin Allah na kwarai bayin Allah na kwarai kafirai ma bayin Allah ne kuma yasa aka ce wa ibadur rahman yanzu ko mu cikin mu yanzu mu in muna hira sai mu ce wani a ai wani bawan Allah ne ake nufi mutumin kirki mutum ne mai tsantseni mai tsoron Allah shi ma wancan da ba shi ma bawan Allah ne amma an ce musu bayin Allah don a nuna maka da waɗansu quality suna da waɗansu halaye waɗansu balu, bana ɗabi'u masu kyau da ake son dubawan Allah ya kasance ai su ma kafiran rahman ne bayan Allah amma waɗannan Allah ya keɓance su ya ambato ne don a nuna maka su da ne to waɗannan sifofi na bayin Allah na gari da za a kira in ka ba ciki to ka yi kokari a shiga cikin ibadun rahman ka saman makanka waɗannan ɗabi'u ka saman makanka waɗannan halayen domin su ne suke kai mutum aljanna aksaru ma yudkhilun nar aljannata mafi yawan abin da ke sa mutane aljanna shine husnul kyawawan ɗabi'u a can mun ji tafiyansu ba alfahari a ciki tafiyansu a sauran ƙasa ba girman kai a ciki babu jiji da kai babu jin nafiwa ne ne an wane ne na fito da kasowa ne ko gidan wane ko gidan mulki ko gidan kuɗi ba sa nunawa a tafiyarsu in ji Allah na biyu kuma idan wani ya gasa musu magana ta wauta ba sa tuna responding na har a samu kace na ce ji sifofi guda biyu ko wannan in suna waje kenan in suna cikin gida ba da dare Allah ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman shi sune ma'ana wallazina yabituna sujadan wa qiyaman li rabbihim sune in a gidajen su ka zo da dare inda za ka leka windo ka kalle leƙa za ka ɗan su cikin su gida ne kawai ko a tsaye a cikin karatun fatiha ko an fatiha da sura ana su bi ma'ana kullum cikin tsayuwan dare suke mun laili sai ramadana ya zuba suna kwana kalla, suna kwana bauta wa Allah suna kwana istighfari suna kwana tasbihi bayan da Allah ya madaukakin sarki yake a sura kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil asari kuma yastaghfirun kan suke bacci tafa junubuhum anil mawaje suna inda in kun same su da dare su ba kallon fim ba Ka kallon channel ba ba wai ana jira lokacin free time a yi telefon a yi menene free call to wani in kun same shi da dare in ka leka free call yake jira samu time da zai yi tun abinda ya kama ba a janye masa ko silai ya kwanta kuma shi bai yi sallah ba sannan kuma a su ba mata wuce shi domin irin waɗannan ɗin sai duk da a su ba sai a janye ku yi abin nan ɗin ku ya ga mutum ne na zai bai daren shi waya ginin shi waya cikin masallaci waya a ko'ina waya ta a wancan suran annabi Qur'ani zai kai tsara da Allah da kauni haɗa Al-ƙur'ana. alqur'ana majuran ɗaya gibi na da waya kawai Allah rufa mana suni ba mutum har ana a nan ina hangen waɗansu ina ga mutum ya tashi ina hukunta ya je ya amsa waya ya dawo abin mamaki abin mamaki lahil azim wani sai ya zo nan sai ya taka ƙofar masallaci ya shigo da wuri ne shigo kenan sai ya ga kawai sai ya koma ya tsaya a can har a fara kan sallah ya dawo zuwan shi a wurin bai amfani shi ba domin ko tahiyatul masjid bayan ta hana shi da samu to he ya zama to zuwan shi da wuri din ya tafi banza a iska banza a iska shi wanda ya fa fara in an kira ta waya da ba a kashe ba duk mai kiran ka da duniya ka ce an kira sallah ne ni ka sai ya danda ka ya sharo ranka ko ya yanka ka in ka ce maka lokacin ya suka ne shi ka da baya kinana an fa mutane za su zo da wuri cikin kasancin ke sannan wani wani zai zauna har ta da sallah yana tare da waya kuma ya rike jama'a zuwa abin mamaki abin mamaki tahiyatul masjid da gaida masallaci raka'a biyun nan kacal Allah ya kasa samu ina kallon waɗansu ina ina ina kukan zuci sun zo ga rabo ya rabo amma sun har akwai ran da sai mutum ya shiga kanci a zai burin ina ma da Allah ya ba shi gaban ko ya ko ya raka abin da wallahi ba zai samu ba tahiyyatul hajji sai ya gagari mutum ban ya rufa mana asu to su waɗannan ibadur rahman in ka dan su da daddare to a gaban Allah suke sujada sallah sujada sallah kuka istighfari roƙon aljanna addu'a tsari daga wuta za ta sami su bayan su yi kwalbani in ji fitafin nan in ba ka in ba ka cikin ibadur rahman ina tabbata maka sannan idan ka ji suna addu'a wancan an faɗa mana yanzu suke in a waje ne kan kuma in a cikin ne ko wani addu'a in za ka kurta kalman addu'a mai karfi ji ki fito a na ku na يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا ya يا ubangiji mu kawar mana da kawar mana da azabar wutan jahannama Kun za ta daga gare mu inna azabaha lallai azabar wutan jahannama ran da ta shige ta inna azabaha kana raman azabar wutan tana lizitan mutum ba ranar da zai rabu azabar koda da ta tsaya ita tana lizinkan mutum ne don da algharimu mai binta ba shi kullum yake lizintan ka ko ta biya shi ba haka wutan jahannama take lizitan take manne ma wanda aka jaka a ciki kullum tana tare da shi haka wata rana za mu a ashabin nari eh fahidi abokinka very tight da su da ba ta rabuwa da shi Ko ka zama so fahidi da wutan jahannama ko kuma ana kiran mace ta wanda kullum kuna tare kuna manne a jiki ba ku rabuwa to haka wutan jahannama take zama towa mutum wata rana a ce lahun min jahannama min fawqihim tawasun wa min wa min menene lahum mihadun wato wani sa'i da hannama sai ta zama cikin jariri da tsumman tsumman jarirai ake shimfiɗa musu wani tsumma mai laushi da wani ɗan bargo kullum jariri yana naɗe a cikin wannan tsumman sai dai ta karfi da su kalle shi amma kullum a naɗe to shi ne kawai da mai hadun da hannun da nan mutum don tsumman goyon da baya rabuwa da jarirai Allah ya nuna dai ta usulubi da yadda wutan take lijitar mutum take manne masa ba ta rayuwa da jikin shi ina azaba ha ana garaman azabar wutan ta hannama lallai abun lijinta ne da mannewa ne a cikin ta farabuwa ina sa'at lallai wutan jahannama ta munana Da wanda ya same ta a matsayin mutuƙarran wa muƙama a wajen matsayi a matsauki da kuma matsauni duk wanda aka ce wutan na mace mazauninka wa mukaman nan ne manzil ɗin shi ba ya tambayan sa larabci aina ya ka ce mu fi kaduna aina fi kaduna mu fi kala ina kake zaune a kaduna kake zaune a kaduna a kaduna ina ne a kala Shi ne mukaman idan mutum ya waye gari ya samu nan ce mazauninsa mustaqarran kuma dan ne wajen matabbatarsa in mazauni nan gaba tana iya tashi ko kuma wani waje da na cewa mazauni na a Kaduna to yanzu mazauni na Kano ne a mustaqar wajen da za ka zauna dindindin babu saura kamar wajen ka jahannama za ta zaman kuma wajensu. mukaman mazauna ce mustaqarran kuma matabbata ce nan ɗin ne kawai duk wanda aka zo neman shi yana na kawai duk wanda aka zo neman shi duk abin da rufa mana su sai dai ga masu cika wuta su ji aljanna a cece su ba da zaman to mustaqarran ko da ta zaman to mukaman domin wata rana aka shi a kuma menene aljanna a canja muhalli amma ki ka ce mukaman kuma mustaran ay makalu istiqrari akabatin da tadakkuli tare da an kaura ba to jahannama za ta zamanto irin ta irin za zaaka saamu ibadu rahman kullum suke nema Allah ya tsare su da ita wallazina idza bayin Allah fa idan suna da arziki Allah ya ba wani abu fa wallazina idza anfaqu sune idan suka tashi ba da kuɗinsu ba da sadaka ko kyauta ko ciyarwa ko taimako lam yusrifu ba sa sa kuɗinsu a inda Allah baya so shine al-israf shine al-tabzir ta kwabon inda Allah ya haramta ta kwabon su a inda Allah ke inda ke kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala an zo ana neman taimako ya ba da kuɗin shi a ɗan coci ana gina wani ciki musulmi ba ya ba da kuɗin shi a wajen kam a ana gina wani wajen noka ne ya ba da nashi an zo shi rabu ne ya ta yi bata mata yan mazabansa ya da suna so su buɗe wajen noka ya ba ya kai noka ma ya sa shi ya ba su wajen ma ko wajen gina fim ko ɗan tv game ko don dai wata tsara a'a shi ne isaf duk inda Allah ya haramta kasa ko kasa ko sa a wajen to ana kiran shi israfi israfi ko kuma mutane da ba sa almubazzaranci da kuɗi da kuɗi motar da za a saye su miliyan uku ka je wani kawai ya saye su miliyan biyar ko miliyan goma kawai ya bayan ko kuma mai cika ya zo kai ko wani dan kasar da ya bashi miliyan goma ko ya bashi kuma wata wannan israfi ne walam ya kuturu kuma ba sa dantsewa su yi dan kamo ba sa zubawa anyhow ba sa dantsa sai sun duba inda Allah ya so so Allah ya yarda da shi su ta shine daidai wa daidai kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu ah, al-Isra ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tuqa kull al-bast wa kafka maluman ah, maluman mahsuran har ka zaman su ka kantewa din nan akwai su amma iyali ka jin daɗin kuɗin ka din ba a cin kaji ba a cin komai dan mai ba a cin miyan turuti ba a cin dankali ɗan ayaban nan da ake koya da kuri da mene ne duk da wadatun da za a ci a cin kada a cin abinci gyara shi la'in kankan kuma mai kyau ba a sawa ya zai da ba a ɗinkawa wa iyali a gida a gyara gida a kawata shi ba a yi sai an taskance su an ki kawai ma mala ba a yi idan aka kace da za a take kowa anyhow a rika kacewa an sayi mota a shida sai da ita kawai a daɗa turo wata mota a cikin ita a ga waya miliyan uku da rabi an siyo ma yaro an siyo masa wani airpiece an je har kaɗan cikin wannan shi ne israfi gaggaranci tattara su a sa su a inda Allah ya so inda zai amfani ka gobe kiyama shi zai amfane ka su ne wallazi na idan an faɗi idan za su ce da zuciyarsu lam yusri ba sa almubazzarantar da ita wa lam yaqtu ba sa damtsewa wa kana baina zalika awaman suna bayarwa in between ba a yi an kamo ba ba a yi almubazzaranci ba a tsaki a tsaki ake bayarwa irin sahabin nan ina jin jabir bin abdullahi ya kowane sahabi ne wanda ya ke dukiya amma bai da mai gadin cikin ta guda ɗaya sa'ad ibn abdul waqas jazakumullahu khairan yana da dukiya kuma Allah ya ba shi ɗaya guda ɗaya sai rashin lafiya manzo Allah ya duba shi yace ya rasu da kafin ni dai mutum ne mai dukiya alƙali da mai gado sai ta guda ɗaya mace ya ce ina so in bada da dukiya na ga ya kan sallallahu alaihi wasallam a'a kar ka bada da dukiyar dukiya to ya rasulullah in ba da rabin dukiya ka to Allah ya ce a'a ina so ki ba ka ya rasulullah asulu ba da wasa dukiya na manzo Allah to kulutu ka ce kwantakin ma ya ɗan yawa ya amma da ya ɗan yawa kwa ya shiru da shi a'a ba to shi yasa yanzu idan mutum zai bar wasiya kar ya wuce wani kace bari in ga maka an tabi'a warasa ta azmiya khairul laka min an tabi'ahum ta yatakabbuna ko ka bar waje maka da wani abu dai ya fi maka alkhairi a kan ka duka da bayar kamar cikin talauci zo suna yawo suna roƙon mutane ya na gadar alajawa ne ta kamara an nema auna su ɗanɗani yadda muke mu ma sai su ɗanɗana su ma ƴaƴan masu ɗanɗe kwanke ya mu ma mu zauna tare sai ka ji kawai sun ƙanƙanta sun ɗanta bayan ka mutu har a fashi duka har musu wani abu kuma ba a cikin walwala da ɗan a hannu ya fi tabar su zuwa da a roƙon mutane da ma wani na haushi cikin haka. Wani sai a riƙa hajin